من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah Allah ya kaddari haduwar mu cikin wannan masallaci daidai wannan lokaci da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na riyadu salihin min kalami sayyidi mursalin na imamun nawawi rahimahullah yau muna sha shirin ko? shirin daidai? ga watan goma shekarun hijira 1438 cikin amincewar Allah muna dai cikin wannan babi na ko kuma kitabu karamatil auliya wa fadlihim ko wanda mun ji yanda imamun nawawi ya kawo mana ayoyi waɗanda suke nuna mana lallai akwai waliyai sannan kuma suna da karama daga cikin karamomin da aka nuna mana a darasin da ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cewa inna auliya Allah ila khawfun alaihim wa lahum yahzanuna kuma ya tabbatar mana da su suwaye ne ce allazina amanu wa kanu yattaqu to wannan shine sifar waliyai allazina amanu wa kanu yattaquna duk wanda yake da wannan sifa to waliyin Allah ne su ne Allah ya da humul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li Allah zalika huwa al-fawz al-azim mun yi bayani gwargwado sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana misali daga cikin bayansa yanda za mu gane wasu daga cikin waliyan daga ciki ya buga mana misali da nana maryamu wanda daga cikin karamomin da aka bata ta girgiza kututturen dabinon da ya bushe ya haɗa ganye ya haɗa yaya har sun nuna take kuma suka rika zubowa nunannu ɗanyu masu ruwa da nunannu kamammu hamu sannan kuma aka bulbulo mata da ainihin marmaro na ruwa a ƙarƙashinta bayan kuma a cikin lokaci guda aka ce ta yi ciki kuma cikin ya shiga sannan kuma ɗan ya isa aihuwa kuma ta aife shi a lokaci guda aka ce ta ci daga wannan dabinon ta sha daga wannan ruwa ta kuma yi farin ciki da ɗanta ta ɗauke shi ta tafi gida da shi duk wanda ya tambaye ta kuma akwai karama ta gaba da za a gani shine inda ɗan ya yi magana yana jariri lokacin da aka tambaye ta ina kika samo yaro ta ce ku tambaye shi suka ce ya za ki maida mu kaman ba mu san abin da muke ba ya za ki ce mu tambayi jaririn da yake cikin tsumman goyo ta ke yaron Allah ya ce in musu magana ba su amsa ya ce inni abdullahi a ta yi tainiyar kitabu waje alani na biya wannan yana daga cikin karamomi da akila ya bata shi kuma wannan mu'jiza ce da Allah ya ba shi. sannan daga cikin karamomin da aka baiwa waliyana na maryamu akwai abincin aljanna da take samu tun daga nan duniya lokacin da zakariya idan ya je zai kai mata abinci sai ya same ta sace ci ta goshi sai yana tambayan ta anne laki haza ina kike samun wannan ta ce da shi huwa min indillahi to dalilin wannan karama shi ma har ya roki Allah Allah ya bashi dama na duk da dai ya tsufa shine kuma aka bashi ya haya to sannan kuma daga ciki an nuna mana karamomi wato waliyai ya buga mana misali na waliyan ashabul kahfi ko da irin karamar da Allah ya musu an kwantar da su shekaru masu ɗimbin yawa suna kwance suna bacci rigunansu ba su canja ba jikinsu bai canja ba tsarin yanayin samartakansu bai jirkita ba ƙarni bayan ƙarni har waɗansu zamunna sun shuɗe an yi sarakuna bayan sarakuna sannan Allah ya farkar da su kaga wannan yana daga cikin karama ta walittaka da Allah ya ba su to haka dai Allah ya kawo mana wannan misalai kamar yadda shi imamun nawawi ya kawo misali kuma kaɗan ne daga cikin ire-irensu don suna nan waliyan da yawa wanda ƙura'ani ya tabbatar mana waliyai ne Allah Ubangiji ya taimake ni akwai kuma waɗansu wanda hadisai ne suka ce mana waliyai ne wanda kuma an nuna mara irin karamar da suke da ita to a nan yanzu karamar da za mu tinkara gaba waliyi na farko a matakin walittaka na wannan al'umma ko kuma in ce a duniyar na ainihin musulmai duk tunda aka fara ta in dai mutum ba annabi ba ne ba mursali ba ne to wannan shine shugabansa a walittaka don daga matakin da yake da shi daga shi sai na annabawa shine abubakar siddiq domin allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa siddiƙai suke biye da annabawa Allah ya ce duk mutumin da ya yi imani da Allah ya yarda da ainihin manzancin manzon Allah to ma'allazina amallahu alaihi sai ce minan nabiyina sai suwa wasiddiqina me suna abubakar as-siddiq ko to dan haka shine kuma shugaban siddiqai a ma mataki mataki ne sai an je waliyai masu wannan suna siddiq su ne gaba nana maryamu ma ya ce wa ummuhu wa ko wa wato siddiqatun haka Allah yake kana ya kula ni ta'a ummuhu uwar ma na maryamu abun nan uwar annabi Isa alaihi salatu wassalam na na maryamu Allah yake da ita siddiqatun da ita da ɗantan isa kana ya akula ne ta'ama su ma suna cin abinci balle kai da za ka ce mana sai kaji kake ci kai wali eh kana ya akula ne ta'ama eh suna cin abinci kowane iri ne wanda 'yan adam suke ci to amma kuma ita ya ce shi kuma annabi ne mursali ulul azami to don haka matakin da sayidina abubakar yake da shi shine shugaban waliyai kuma shine shugaban siddiƙai bayan shi sai shuhadau sauran sauran bayin Allah waliyai kuma wayanda suka biyo bayan sa salihai ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada sai ce was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa an gane ko to bayan ya ambaci waɗancan wanda Qur'ani ya kawo kuma sai ya taho cikin hadisai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara da wannan hadisin da Abi Muhammad Abdurrahman ibn Abi Bakar Siddiq ya kawo Abu Muhammad alkunya aka yi masa sunansa Abdurrahman dan Bakar Siddiq an gane ko to an abi muhammad abdurrahman ibn abi bakar siddiq radiyallahu ta'ala anhuma Allah ta'ala ya amince da su kaga da shi da mahaifinsa kenan anna sahabar suffa akwai waɗanda ake ce da su ashabus suffa wato waɗansu bayin Allah ne waɗanda su fakirai ne ba su da iyalai kuma ba su da wata maka wato makama na sana'a da suke yi in banda karatu kullum suna nan a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in an ce hayya alal jihad su shirya a tafi jihadi amma banda wannan aikin su kawai karatun Qur'ani da kula da masallaci to su ne ashabu suffa kanu unasan fuqara sun kasance wasu bayin Allah ne mutane fakirai mabukata ko da yaushe suna da bukata sun danne bukatar su ne ba sa kuma zormewa su bi ka suna roko ba sa bara duk da bukatar su duk da suna da bukatar abinci ba za su roke ka shi ba duk da suna da bukatar sutura ba za su roke ka ba wa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala marratan wata rana sai ya ce man kana indahu ta'amu thnain falyadhhab bi thalithi duk mutumin da ya san yayi abinci a gidansa wanda ya kai a bai mutum biyu to ya tafi da mutum uku gidansa cikin ashabu sufa ka dauki mutum uku ka tafi da su ka je gidanka su ci abinci wa man kana indahu ta'amu arba'atin falyadhhab bi khamisi wanda kuma yake da abincin da zai wadatar da mutane hudu to ya tafi da mutum biyar wa bi sadisin haka kuma mutumin da yake da shida haka dai yayi ta lissafawa kowa gwargwadon karfin da yake da shi gwargwadon jama'ar da zai tafi da su gwargwadon yawan wadatar ka wanda za ka iya bayarwa gwargwadon wa'inda za ka tafi da su. Auka kama ƙala, wa anna abubakar radiyallahu ta'ala an huja a bitalisi. Shi sayidina abubakar ya taho da mutane uku, wan ɗalakan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi asharati, shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi da mutum goma. haka suka rarraba su kowanne suka tafi da nasu domin su je su ci abincin dare a gidajensu ba wasu ne suke bi suna ca ku ba mu ba su ake kai ku zo mu tafi ku zo mu je wa anna babakar ta'asha inda nabi sallallahu alaihi wasallam to shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya taho da mutane goma sai ina abubakar ya ce to shi ba a gidansa zai ci abinci ba zai je gida ba yanzu zai jira sai bayan sallar isha shi da komawa gida sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya ci abincin darensa summa labisa sannan ya zauna hatta sallar isha har sai da ya sallaci isha'i sun maraja sannan ya koma gida faja'a bada ma faja'a ma al-layl ma al Allah ya koma gida bayan abin da ya shuɗe na dare ya shude gurgudan yanda Allah ya so qalat lahu imra'atuhu sai matarsa take ce da shi ma habasaka an abu yafik me ya tsare ka kasan kana da baƙi? me ya tsare ka barin bakinka ƙala sai ya ce awa ma a awa ma shaitihim ko haka ne awa ma a shaitihim shin baki ciyar da su bane baki ba su abincinsu bane ta abu tace wallahi na iya kokari na sunki sun ce su ba za su ci ba hatta ta ji har sai ka zo wa qad arabu alaihim sun riga sun bijiro musu da abincinsu suka ke Ƙala, fa zahabtu ana ko fattabatu in jirawi abdurrahman shine abu muhammad yace ni da naji haka yana magana da mahaifiyata yana cewa me yasa bakin to ba ku ba su abinci ba bayan ta ce da shi ya kaje ka zauna ka san kana da baki ya ce ah, to bakin ba ku ba su abinci ba ne sai na san lalle in ya zo kaina ba zan ji daɗi ba fakta ba sai na goya don zai ce ni ne na ki in kula da su faƙala sai yace ya gunfar fajadda'a wa sabba wa kala kulu la hani'an wallahi la abamuhu abadan yazo kamar yadda a gaba za mu ji a ɗayar wayar kafin ya ce ya gunfar fajadda wa sabba sai da ya kira shi ya abdurrahman shi kuma ya goya ya yi shuru don ya san za a yi masa fada ya abdurrahman ya abdurrahman sai ya ce ya gunfar fajadda wa sabba Yace kai wani irin wawa ne kamar wani jahili wallahi in kana kusa kana jin abin da nake gaya ma ba ka amsa ba to shi ne sai ya fito yace masa me yasa baka kula da baki ba kaga muna da baki har yanzu ba su ci abinci bai ce tambaye su kamar yadda za mu ci a gaba da kudu bayan da aka tambaye suka ce a'a wallahi ya yi iya kokarin sa mu ne muka ce ba za mu ci ba sai mai gidanmu ya dawo yace to ku ci ransa ya baci lahani an wallahi la abamu abadan ku ji ba don na ji dadin wannan al'amari ba ni abincin ma ba zan ci ba sam ku ci kawai bala wai mullai kamar yanda a gaba za mu ji da yace su ci suka ce ah to in ba za ka ci ba mu ba za mu ci ba matarsa ta ce a to inda ba za su ci ba ba za ka ci ba ni ma ba zan ci ba dan ya ce a to inda duk ba ku ci ba ni ma ai ba zan ci ba ya ce kaiton mu kaiton Allah wannan fa aikin shaidan ne sai ya kama ya sa hannu sai ya ci ya sa ya yi loma ɗaya fi kenan sai suka ci gaba da ci tunda shi ya riga ya ci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba da zamu ji ya ce bismillah sai ku gutsuri loma ɗaya ma kunna nakulu min luqmatin illa raba min asfaliha aksara min hako hatta shabi yace ma kunna ba mu kasance ba na akhudhu min luqmati mukan gutsuri wata loma illa raba min asfaliha aksara ha. har sai ya kumburo ya kulkulo ya ainihin tsiro ƙarƙashin inda muka gutsura ɗin sai ya kumburo fiye da abin da muka gutsura in ka ɗebi waje kawai sai ya furo sai ya feso sai ya zo ya cika wurin fiye da yadda kai kaɗi ba in aka feso in wannan ma ya ɗiba sai wurin ya feso sai ya cika wurin fiye da yadda da aka ɗiba an gane ko to shine abinda Abdurrahman yake ba mu labari yace wallahi tunda yace bismillah ya debi loma dayan nan to daga nan babu wanda zai gutsuri loma face sai fiye da ita ta fi su wajen ta ciki ta filin hatta shabi har sai da suka koshi dukansu wasarat aksara mimma na qabla dalika abincin ya koma ya yi yawa fiye da yadda yake kafin a fara cinsa wannan karama ce ta abubakar siddiq abincin ya dawo ya kumbura ya ƙaru ya yi yawa fiye da yadda da yake kafin a fara cinsa فنظر إليها أبو بكر الصديق فقال li'imrati sai na abubakar ya dubi abincin sai ya ce wa matarsa faƙada li'imrati ya ukta abi firasin ya ukta abi firasin ya ukta bani firasin afwan ko ya ukta bani firas wannan yana mata alkunya da haka ya ke ‘yar uwar banu firas ma haza me nake gani haka kala sai ta ce la wa ƙurratu aini lahiya al'ana aksar min haƙo min haƙobu haka ne kuwa eh kabla zalika ya ce ya abun faranta raina ya abun faranta raina in ji ita iyalinsa kenan wallahi ai abincin ya fi sanda na zuba ci yawa fa nazara ilaiha abubakar faƙala li imra'atihi ya uktibani bani firasin ma haza qalat la wa qurrata aini lahiya ana aktsaru minha qablu ko aktsaru minha qabla dhalik wallahi abincin ya ƙaru fiye da yanda na zuba shi kafin yanzu bi salati marratin ya nunku ya ninka har sau uku wato an samu ya ƙaru har sau kashi uku fa'akala ko? kala min ha abubakar abubakar dai da ya dai abu mai albarka ne sai ya ci fa'akala min ha abubakar sai abincin daga sai abubakar ya ci daga wannan abinci wa kala inna ma kana zalika min ash-shaytan abin da ya faru zai dai aikin shaytan yani yamina wannan rantsuwa da ya yace wallahi la aramuhu abada yace wannan aikin shaytan kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk sanda karenti akan wata matsala sai ka ga wacce tafi ta alkhairi to kai wannan wacce tafi alkhairi din kai kafara ya fi ka doge ka ce ai na riga na rantse wannan ba dabi'a ce ta mai imani ko ka gane abu kuskure ne ka ce a tunda na riga na rantse fa ba zan yi ba idan yin ya fi barin alheri kai kai kafara ya fi sai abubakar da ya ga dai lalle in bai ci ba baƙinsa ba za su ci ba iyalansa ba za su ci ba shi dalilin shi kawai kuma shi ya riga ya ci abinci in ya ƙyale su suka kwana da yunwa bai kyautata wa bakinsa ba bai kyautata wa iyalansa ba sannan kuma a ƙarƙashin yi masa ɗa'a ne yasa har ba su ci ba sai ya ce to wannan aikin shaiɗan sai ya ci abincin sannan su ma suka ci kuma har Allah ya yi wa abincin albarka ta yanda ya ƙaru ninki uku bayan kowa ya ci ya ƙoshi. Bayan da aka ci aka ƙoshi kuma aka tar da abincin ya ƙaru sau uku sama da yanda aka kawo shi da farko. To wannan albarka ce ta cin abinci da wa'yansu ko kuma ciyar da waɗansu irin abincinka, a nan ne ake samun albarka. Da yawa kake gani mutumin da yake cin abincinsa shi kaɗai tilo bai ciyar da kowa bai taimakawa kowa abincinsa ba zai albarka kamar na wanda yake fitarwa ya ciyar da bayan Allah ba shi yasa a dabi'ar musulmai yawanci za a ga ba kasafai za ka same su kowa yana ci shi da ɗaya ba za a ga suna haɗuwa suna ci wani lokaci zai yiwu baka da shi dalilin kuna ci da makwabcinka sai kaga ga ka ci abinci ko ba a yi a gidanka ba sai ka ci in kai bako kuma ko kai din rannan ba kai abinci ba baƙonka ba zai kwana da yunwa ba dalilin kuna ci a maciya makwabtanka za su fito baƙonka ba zai gane ba ma gidanka ba a yi abinci ba don ba zai gane masu waye suka fito da abinci ba balle ya ce baka ciyar da shi ba to kaga daɗin irin wannan a zo a ci din a ciyar sannan kuma abincin sai ya albarka wanda in kai kaɗai ne da a gida za ka ci za iya cinye shi ma kila to amma idan ka fito sai ayi yi baƙi uku kuma duk sai ku ji kun ƙoshi idan kuma da kowa bai fito da shi ba ya shi kaɗai shi kaɗai ya ci ya ƙoshi kawai to kuma wanda ka ciyar da wani din shine rabon ka lahira an gane ko me yiwa idan da a gida ka ci sai ka ji ka ƙoshi ka ji wannan ba yanda zaka yi da shi zai rube sannan in ka ji wani yana alaro sai ka bashi to wannan kuma lokacin da kake ci shi ba yake ci sanda kake son sa sannan ka bashi to ya fi lada an gane wannan na muke mhm. sun akala min halu umatan da yace lallai wannan yana daga aikin shaidan summa akala min halukumatan summa hamalaha ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ci loma ɗaya sannan ya ɗauki abincin ya tafi da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ragowar abincin nasu ba bayan sun ci sun ƙoshi kuma abincin dama duk inda ka gutsura sai wurin ya dawo wannan ma in ya ɗebo sai gurin ya dawo kuma in zai dawo zai dawo da ninki ne sun ci sun koshi abincin ya ninku sau uku sama da yanda aka aje shi sai ya sa shi ma ya ce a ah, suka ce kowa ya koshi kowa ya koshi aka mi kowa koshi sai ya ga a koshi cike da kuma abu can ƙasa aka kawo shi sai ya ce wa iyalinsa wannan yaya ya ɗiba ya tafi cikin gida ya ce wallahi haka dai gashi ya karu ya kai ninki uku ma akan yanda na sashi to wannan baiwa dai daga wajen kai to shine sai ya ce a ah, to in haka ne sai ya ƙara yin loma ɗaya ya ci loma ɗaya sai ya sake ɗaukar sauran ragowar ɗin sai ya tafi da shi ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da indahu shine aka aka aje abincin ya kwana wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa kana bainana wa baina ƙaumin Ahadu, kuma dama mun yi alkawari da waɗansu jama'a za su zo fama bal ajalu lokacin zuwansu kuma ya ƙare za su zo ko a fatafarragna isnai ashara rajulan sai aka zazzabe mu mu da muke da ɗan dama dawa muka rabu mutum isnai ashara rajulan mutum goma sha biyu ma kulli rajulin minhum unasu kuma kowane mutum yana tare da jama'a masu yawa Allahu alam kamma a kulli rajuli Allah kaɗai ya san nawa kowane mutum yake dauke da shi dukkan mu sai muka taho sai ga wannan abincin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi fa akalu minha dukka kowa suka shi ajma'una gaba ɗayansu kowa ya ce shi. mutum goma sha biyu kowa da jama'a ya Allah kada ya san kowa nawa ya ɗauko ni dai ban rike adadin nawa kowa yake tare da shi ba ko da mutum goma sha biyu ne kaɗai dai suka ci suka kushe abinci ma yi kokari ballantana kowa da jama'arsa dukkansu suka ci wafi riwayati fa halafa abubakarin sayyidina abubakar ya rantse la ya lokacin da ya zo haka ta faru ya ce to wallahi in haka ne ba zan ci abinci ba fahalafatil mar'a ita ma matarsa ta rentse la ta nemo wallahi ita ma ba za ta ci ba fahalafa daifu su ma baƙin suka rentse awil ariyafu ko dai daifu ko ariyafu su ma suka Allah ya kowa ya ce ba zai ci au ya tsamu ko kuma dukkansu suka ce ba za su ci abincin ba hatta ya damu har sai shi in ya ci in dai bai ci ba su ma ba za su ci ba kala abubakar hazihi ash-shaytan sai abubakar ya ce to wannan fa aikin shaitan ne yake so ya bata mana al'amari fada abi qam sai ce ina abincin yake ku kawo fa akala sai ya sa hannu ya ci wa akalu sannan su ma sai suka ci gaba da ci faja'alu la yarfa'una luqmatan sai suka rinka ɗaukar loma ba za su daga loma ba illa rabbat face sai ta rayu min asfaliha daga karkashinta inda aka ɗiba ɗin sai kuma wurin ya rayu sai ya toho sai ya maimaitu sai ya koma ya ɗinke kamar ba a kusuri wajen ba aksara minha kuma abin da zai tobo din fiye da wanda aka ɗiba faƙala ya ukta bani firasin sai ya ce wa matarsa ya ke uwar bani firas ma haza menene haka faƙalar sai ta ce wa ƙurrata aini inna hal'ana aksaru min ha ƙabla an menene eh? ƙabla an nakula ai abincin yanzu ya fi yawa ma akan yadda yake gabanin mu ci kabla an na'kula gabanin mu ci shi fa gaba ɗayansu suka ci wa a biha ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki sauran abincin ya aika wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, fa a annahu akala Ya ce shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci daga abincin sannan kuma wasu sauran jama'a suka zo suka ci kowa ya ce koshi wa fi riwayatin anna abubakari qala li abdurrahman a lokacin da ya kawo wannan baki nasa don shi yana da burin zai koma wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya kawo su sai ya gaya wa abdurrahman dunaka adiyafuk ya ce to ga ka nan ka kula da su fa'inni muntalikun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ni kam zan tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fabruz min qirahum kai ƙoƙarin kammala musu tanadi na bakuntarsu ka yi ƙoƙari ka kyautata bakuntarsu ƙabla an ajiya gabanin in fan dalaka abdurrahman sai abdurrahman ya taho fa'atahun bima indahu ya kawo musu irin abin da yake da shi na abinci faƙala it'amu ya ce to ga abinci nan ku ci faƙalo aina rabbu manzilina to ina mai gidan namu ƙala mu ku dai ku ci qalu ma bi bi'akilina wallahi mu ba masu ci bane hatta ya ji a hasse ya dawo shiwa rabu manzilina mai gidanmu sai ya dawo mu da mu ci abincin nan in dai bai dawo ba to ba za mu ci ba Ya yace ikbalu anna gawakum wallahi ku yi kokarin amfani da wannan liyafa da muka yi muku na bakunta fa innahu in jaa wallahi idan ya dawo walam tada mu ba walam tada mu ba ku ci ba lanalqayanna minhu akwai abin da zai same mu daga wajen shi Babau duk da haka dai suka gi yayi tararashin su kuci wallahi abincin nan ya dawatar da ba ci ba ni ba zan ji daɗi ba kuma cikin gida ma ba za a ji daɗi ba don zai ga kamar mu ne ba mun yi komi ba Babau farastu in ji abdurrahman ya ce sai na gane annahu ya ji alayya in har ya dawo ya tar da wayannan baƙi ba su ci ba to lalle ransa zai ɓaci a kaina falamma ja'a lokacin da na ji ya dawo tana haitu anhu sai na nesa da shi sai na buya faƙala ma sana'atum fa akbaruhu ya ce ya kuka yi da baƙi sai cikin gida aka ba shi labari faƙala ya abdurrahman fasafak ni kuma sai mai shuru sun maƙala ya abdurrahman fasafak sai mai shuru faƙala ya gunsar kamar a cewa mutum wani irin wawa ne kai wani irin jahili ne kai baka san darajar baki ba ne shine ma'anar wautar jahiltar rashin sanin kimar bakunta to absamtu alaika ina mai rantsuwa a kanka in kunta tasma'u sauti in dai kana jin sauti na lama ita kuma ka ki fitowa ka zo ka ji abin da nake gaya ma ka gaya mini abin da nake bukata in ji daga wajenka to na rantse in kana kusa ka fito in kuma ba haka ba fakarajtu da naji haka sai na fito fa kuntu sal adiyafaka yace a ba laifi na bane tambayi bakin ka kaji yanda muka yi da su fa qalu sadaqa suka ce yayi gaskiya atana bihi ya zo mana da abinci gwargwadon abin da fi ya kamata kuma a yi na baƙi na rarashi ya yi mana, faƙala inna ma in tazartumuni yanzu ku anan kawai kun jira ni sai na zo sannan ku ci abinci wallahi la adamuhu laila wannan dare ni ba zan ci abinci ba kuma ba zan ci ba kun ji na rinde ba zan ci ba faƙala da akaruna sauran sai suka ce wallahi la na damuhu a ta damu in ko baka ci ba to mu ba za mu ci ba qala wailakum malakum la taqbaluna anna qirakum yace kai tonku me zai hana ba za ku yi amfani da liyabar da muka yi muku na bakunta ba sai ku ce sai mun ci hati ta'ama sai abdurrahman ya zo da shi yace kawo abincin naka da katana faja'a bihi fawa ya yada sai ya dora hannunsa Faƙala, bismillah al'ula mina shaitani sai ce bismillahi da sunan Allah sai ya gori da abinci ce wancan ne duk jayayya da muka yi da farko nina shaitani daga shaidan ne Fa kala wa akal ya ci su ma suka ci muttafaqun alai to wannan shine hadisin da Imam Nawawi ya dinke bayan ayoyi da shi don ya nuna karama ta ainihin Abubakar Siddiq akwai inda yace gunsa qawluhu gunsa bil al mujamati ko da ainun wanda aka yi wa digo sai ya zama ghainu madmumatin wanda aka yi wa rufu'a summa nunin sakinatin sannan ya daure nuni summa afa sannan ca musallatatin wanda ake dungu ɗaya sai a yi digo uku to abinda ake nufi al-ghabiyyu wa huwa huwa shine wa huwa al-ghabiyyul jahil wani irin wawa ne kai wanda baka san kimar baki ba jahilcin irin na sanin kimar baki wa qawluhu fajadda aisha tawo ya zage shi al jadu al qadaw kamar mutun ya yanke wa mutum eh, zarafi yaji kawai baya biki da shi a lokaci don me zai masa kaza shine ma'ana fajadda wa qawluhu yajidu alayya shi kuma abdurrahman da yace wa bakinsa wallahi in har ba ku ci ba ya dawo yajidu alayya to fa zai ransa zai baci a kaina to ma'anar yajidu alayya din huwa bi kasarin jimi idan an yi wa jimin din yajidu jimin din kisra wasali kasa zai bu. zai kusata ransa zai ɓaci a kaina to wannan hadisi ko shakka babu akwai darussa da yawa a cikinsa bayan karamar da aka nuna to akwai darussa darussa da hadisin ya karantar shine taimakawa bayin Allah da ba su da abinci abinci a tsakanin musulmai a ƙasar hausa muna da dabi'a mai kyau wanda da ake kuma saboda malaman sunna ne yasa har aka samu wannan tarbiyya da idan aka ce ga tsangaya za ka da akwai garda wanda suke zaune su ba sa fita bara saboda manya ne sannan kuma su ba magidanta ba ne ba abin da ya zaunar da su sai karatun alkur'ani to za a ga gidaje ana fito da wani abu eh, aka sa masa suna kallami ko kowa idan magariba ta yi sai ya turo da kwano zuwa wannan tukuri na gaddawa sai a zo aje wancan ma ya turo nasa wancan ma ya turo nasa wancan ma ya turo nasa ba sai ya ci ya rage ba ba yadda za a zuba masa haka za a zuba shi sawo sai a aika wannan kallami ne wato wanda ake bawa wa'annan bayan Allah masu karatu wanda ba abun da ya fito da su daga gidajensu sai karatun alkur'ani kuma ba su da wata sana'a da suka sa a gaba in ban da karatu to shi yasa sai ana taimaka musu da irin wannan abinci kaga annabiya ce mai kyau yayi daidai da sahabu suffa da suke zaune suna ta karatu kuma cikin sahabbai waɗanda su kuma mahidanta ne in sun yi abinci kuma su suna taimaka musu suma. kaga wannan darasi ne mai kyau ko yanzu in ka san akwai ɗalibai wayanda su aikinsu sun zo neman ilimi in ka ɗauki nauyin ciyar da su ko shakka babu za ka samu lada mai ɗumbin yawa shi yasa a da har ake yin wakafin gidaje sai kaga an aje gidaje mutum sai ya gina gida mai ɗakuna sai ya aje shi ce fi sabilillahi don baki masu karatu sai duk ɗalibin da ya zo wajen malami neman ilimi sai a kai shi sai a sama masa ɗaki ɗaya a wajen haka gidan zai zauna ba a sa 'yan haya mai gidan ba zai zauna ciki ba shi ya bayar da shi ne fi sabilillahi don ɗalibai masu neman ilimi a wannan duka yana daga cikin karantarwa a ƙarƙashin wannan hadisi domin lokacin da suka zo sai aka yi musu bukkoki a gefen masallacin manzon Allah ake ce musu ashabu suffa to sannan ya karantar da mu don karentse akan wani abun da bai da amfani to bai kamata ka doge a kai ba ka bar wani abu mai amfani sai dina abubakar ya ce wallahi ba zan ci ba a wannan dare tun da haka ne da ya gano aikin shaidan ne sai ce ina abincin ku kawo sai ya sa hannu sai kuma ya ci kaga ya karya gautsin shaidan shi sai shaidan abin da yake so da ya ce ba zai ci ba iyalinsa su kwana ba su ci ba bakinsa ma su tafi ba su ci ba ya rasa wannan ladan to sai ya tuna ya ce to wannan fa aikin shaidan sai ce kawo abincin sai kawo yana kawo abincin sai ya sa loma ɗaya sai Allah ya wa abin albarka don kafin ya ci sai ce bismillahi al'ula min shaitan da sunan Allah wannan abin da ya gudana da farko har ya kai ga cewa ba zan ci ba wannan aikin shaidan ne yayi da ya ci kawai su suka zo suka sa abincin a gaba kawai sai Allah ya wa abincin albarka sannan darasi na biyu don kasancewar mutum waliyi ne ba wai haka kawai zai zauna gum shi baya fana ba in dai walittaka ne baka fi sai na abubakar ba amma yana yawa yayansa fana ko kuma har dan yana tsoronsa in yayi laifi sannan su idan suna fada suna fada ne akan abin da ya kamata ba wai haka kawai suke fada su ba kuma har ma gida an sani in dai aka yi wani abun da bai kamata ba fa in wani ya dawo ba za mu ji daɗi ba amma kai gidanka ba a tsoron in ka dawo ko za a yi wani abu in kana nan ma in an yi abun sai ka ce to zan gaya wa mamanka wallahi eh, kai ne wai Eh? kaga shi gaba ɗaya gidan sai hankalinsu ya tashi saboda sun san ƙimar baƙi girmama su da ainihin karrama su sannan kuma shi ya turo su sannan kuma zai dawo ya tarar ba a yi musu ba rai ya ɓace an tsorata har shi abdurrahman ya buya kuma ya zo ya kama fada kaga ashe shi wali ba wai bai fada ba zai yi faɗa idan an bata masa rai akan abin da ya kamata har ma ya kai gace masa ya gunsar ko to kaga wannan duka darasi ne da muka dauka walittaka dai bayan abubakar siddiq ake bi to wannan hadisi kuma ya nuna mana lalle sayyidina abubakar yana ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan wannan al'umma kuma shugaban waliyan duk koma wani irin ɗan taliki da Allah ya halitta in dai ba annabi ba Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin ko to afdalu siddiqina منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا tun lokacin da aka halicci annabi Adam har zuwa wannan yinin namu ila an yarisullahu al-arda har lokacin da Allah zai gaje ƙasa wa man alaiha ya gaje duk wanda yake kanta shugaban waliyai shine wa huwa sayyidina Abubakar Siddiq wa huwa min illahi wa hadhihi min karamatihi wannan ma yana daga cikin karamarsa wanda abincin da yawa bismillah dalilin karamar da Allah ya bashi har aka ci aka koshi aka rage shi kuma ya ninku uku bayan an ci sannan aka zo aka ciyar da bayan Allah masu ɗimbin yawa kuma su ma suka ci suka koshi to wannan hadisi fa'idodinsa suna da yawa ya kamata a samu fushinka in an saba wa ƙa'ida domin imani ne aka rusa wulakanta bakin da aka yi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ko don manzon Allah ya ce duk mai imani da Allah da ranar tashin alkiyama ya girmama bakonsa in yayi shi to ya za ku wulakanta mana baki ransa ya ɓaci to yana da kyau a samu ɓacin ranka in an karya doka in an saba wa doka sannan karka zama mai gida ba ka faɗa a gidanka wai kai kullum sai dai kawai kana nan dole ne ya kamata a gane waye mai gida a gida an gane wannan ba wai kuma faɗa mara amfani ba ka yi faɗa kan abin da yake da amfani duk abin da in kaga zai lalace lalacewa ne baci ne to kai faɗa don a gane ba ka son wannan abun kuma don me Allah ma bai son haka sai ka ga lalle ana kiyayewa domin su iyalai waɗansu irin mutane ne wanda wani lokaci ba sa tuna Allah su bar abu don Allah sai in sun san ran mai gida zai faci to a lokacin ne sai kaga Allah ya taimake su sai su bari kuma su samu ladan a wajen Allah ne amma idan ka kyale su suna yin abun da ga dama to ƙarshe kuma sai su zo su rasa ladan kai ma ka rasa lada sai a yi biyu babu Allah ya taimake ni. Eh. za mu amatu Allah صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد kamar yadda da zo muka fara akwai yara da muke da su makwabtanmu nan wadda ba su da lafiya kuma rashin lafiya ce wanda tana da zafi kwarai kawai suke faduwa suna kuka suna kiraye-kiraye don haka muna musu addu'a a taimaka da addu'a Allah ya yi musu da sauran ‘ya'yanmu a ko'ina marasa lafiya wanda rashin lafiyar da ta kama da wannan da ma wanda ba ta yi kama da ita ba da fatan Allah ya yi musu sannan akwai dottijon da muke da shi shi ma ba da lafiya wanda tuntuni ba san da bai da lafiya ba sai yau muka ji shi ma mu sashi a cikin addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya yi mishi sauran yan uwanmu musulmai a ina suke wayanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu idan kuma akwai wanda cikin ciwon ɗin ajalinsa ne muna fatan Allah ya sa in zai rasu ya rasu da imani ya koma ga Allah yana musulmi Allah Ubangiji ya taimake mu da rayuwa da mu da ‘ya'yanmu da iyalanmu akan addinin musulunci da imani. Allah idan ka tashi karɓar rayukan mu ka karɓi rayukanmu? muna kan tauhidi muna kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tashe mu da imani a kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ya biya masa akwai bayin Allah da suke cikin matsala muna fatan Allah ya warware musu Allah ubangiji ya sauƙaƙa musu Allah ya yi musu akwai waɗanda suke da ainihin matsala wajen ciyar da iyalai abinci ya yi karanci muna fatan Allah ya taimake su Allah ya sama musu mafuta Allah ya sama musu mafuta Allah ubangiji ya yi wa nomanmu albarka Allah ya yi wa kiwonmu albarka Allah ya yi wa kasuwancinmu albarka Allah ya yi wa sana'o'inmu albarka Allah ya albarkaci ‘ya'yayenmu Allah ya yi musu albarka Allah ya albarkaci rayuwarsu Allah ya ba su ilimin da zai amfane su ya amfani al'umma da duk za su rayu ya zamanto ilimi ne na ɗaukaka addinin musulunci Allah ya taimake mu da gudu tare tsira tare da mu da ‘ya'yanmu da iyalanmu da iyayenmu da suke rayuwa inda suka rasu kuma Allah ya gafarta musu Allah ka taimake mu da ainihin rayuwa mai albarka da mu da mu, da makwabtanmu da abokan zaman mu gaba ɗaya Allah ka daidaita tafiyanmu a ƙarƙashin wannan addini na musulunci karkashin wannan littafi na alkur'ani a karkashin wannan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam matsaloli da damuwa abinda duk zai ta hankalin hankalinmu allah ubangiji ya shi mu da shi ya yi mana maganinsa garinmu wannan son allah ya kiyaye mana shi daga dukkan wani tashin hankali allah ya zagaye mana shi da tsaro Allah ya saukar mana da nima da albarka mai yawa Allah Ubangiji wannan da mana da muke cikinta Allah ka sada mu da alkhairan da ke ciki masifofi da bala'o'i da aka kaddaro ciki kuma Allah ka tsare mu ka kare mu wanda kuma ka kaddaro shi akan mu la muhalata Allah ka samar da mu ka samar da shi akan mu, ka haɗa mu da shi a cikin sauki ta yanda ma ba za mu gane ba Allah kuma ka ba mu ikon daurewa da yarda da wannan kaddara ka ba mu ladanta Allah muna roƙonka ya Allah wannan jiha ta mu ta Adamawa Allah ka ɗaukaka musulunci a cikinta Allah ka taimaka wa musulman da ke ciki ka tsare su ka kare su ka taimaka musu a cikin al'amuransu ka ka musu a cikin matsalolin su ka sama musu mafuta Allah ka taimaka wa mu Allah ka taimaka wa mu Allah ka kewaye mana jihar mu da tsaro Allah ka sanya albarka mai yawa a cikinta musibu da ake ainihin kaddarawa a kan wannan jiha a cikin wannan damana Allah ka sa ya zo mana da sauƙi. alheran da suke cikin wannan damana kuma Allah ka sa damu da su Allah Ubangiji ka sa muna daga cikin waɗanda za su amfana da su wannan ƙasa tamu Najeriya Allah ka saukar mana da ni'ima da yawa a cikinta Allah ka kewaye mana ita da tsaro ka ɗaukaka musulunci a cikinta ka taimaka wa musulman da ke cikinta ka sama musu mafuta ka yaye musu matsalolin da suke tare da shi Allah idan akwai bala'i ko ainihin wata musiba da ka kaddaro akan musulman wannan ƙasa Allah ka sauƙaƙe ta ka same su cikin sauƙi kuma ka ba su ikon jure ta ka ba su ladan saduwa da wannan kaddara Allah idan alkhairai da ka kaddaro a cikin wannan ainihin ƙasa Allah ka samu na daga cikin cikin wa'anda za su rabota da wannan alkhairai Allah ka taimake mu da rayuwa gudu tare tsira tare mahaɗar mu jannatul firdausi Allah ka taimaki duniyar musulmai musamman ka tsare mana wuraren ibadar musulman mu a duk inda yake Allah kuma ka tsare mana musulman ka sama musu mafuta daga cikin matsalolin da suke ciki Allah ka tsare mana haramin Makka da na Madina ka taimaka wa masu kula da su ka taimaka wa masu kula da su ka dora su akan makiyansu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka karya kafurci da kafurai ka ɗaukaka tauhidi da masu tauhidi ka karya shirka da masu shirka ka ɗaukaka sunna da masu binta ka ɗaukaka ainihin masoyanta Allah ka karya lagon makiyanta da yan bidiya Allah ka taimake mu ka ɗora mu kan abun da daidai Allah ka rufa mana asirin mu duniyar mu da lahiran mu ka ɗaukaka mu tare da addinin mu ka ɗaukaka mu tare da addinin mu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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين